alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala man talaqqal qur'anu min hakimin alim wannan bidiyo malam yayi bayani ne akan abubuwan da suke karyawa mutum azumi domin kiyaye azumin ka da kuma samun cikakken lada a wajen ubangiji ka kalli wannan bidiyon domin tabbatar da ingancin azumin ka malam bismillah abubuwan da ke bata azumi su kuma sun kasu kashe uku akwai abin da ke bata azumi ya wajabta rama wannan ranar akwai abin da ke bata azumi ya wajabta rama wannan ranar da kafara akwai abin da ke bata azumi shi kuma ba zai wajabta ramuwa ba ba zai wajabta kafara ba sai dai zai wajabta zama a gidan wuta ga wanda bai tuba ba ko allah bai gafarta mishi ba abu na farko shine abin da ke karya azumi kuma ya wajabta a rama wannan rana guda ɗaya shine amai idan mutum amai ya zo mishi ba tare da ya kakaro shi ba babu komai amma mutum yana azumi ya kakaro amai kuma ya yi aman to azumin ya karye zai rama wannan azumi guda ɗaya sannan zai istighfari ga allah game da wannan ganganci da ya kuma ba shi da damar ya ce tun da azumin ya karye bari ya ci gaba da cin abinci a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi wanda amai ya rinjaye shi ba komai a kan shi wanda ya kakaro amai lallai ne ya ainihin rama wannan rana wannan hadisi al'imamu abu dauda da tirmidhi da ibnu maja da imamu ahmad su ne suka ruwaito wannan hadisi sahihi ne matsala ta farko kenan matsala ta biyu azumi ya karye ya wajabta ramuwa da kafara shine mutumin da yana azumi sai ya sadu da matar na'am ya sadu da ita kun ga da shi da ita suka yi jima'in amma shari'ar musulunci shi ta wajabta wa rama wannan ranar da kuma yin kafara ta azumin wata biyu ko ciyar da miskinai sittin ko kuma 'yantar da bawa matar fa babu komai a kanta wannan ita ce ingantacciyar magana ramuwa da kafara al'imamu uh, a bukhari da muslim da al'imamu bai haƙi a uh, addara kutuni su suka ruwaito wannan hadisin ramuwa da kafara sai azumin da zai lalace amma babu ramuwa babu kafara sai dai azabar wuta shine mutumin da ya ci abinci ko ya sha wani abu duk mutumin da ya ci ko ya sha da gangan azumin ya karye babu shakka akan azumin ya karye sai dai a cikin shari'ar musulunci babu wani nassi dalili na ƙur'ani ko hadisi ko haɗuwar malamai wanda ya wajabta mishi ramuwa balle ka fara duk maganganun da malamai suka yi ƙiyasa-ƙiyasa ne akan wasu kullallun nassoshi waɗanda suna koma zuwa ga waɗancan nasosi ne na jima'i a ƙarƙashin haka abinda hadisi ya tabbatar shine azaba ta gidan wuta ga mutumin da ya ci ko ya sha da rana tsaka azabar ta hanyar ɗaukar mai wannan karya azumi a juya kan shi ƙasa ƙafafuwan a rataye su a cikin wutar jihannama a nemi shi azaba jini na zuba daga jikin shi ta kowace kafa daga cikin kafafen idanuwan shi da hancin shi da bakin shi wannan ita ce azabar masu cin abinci ko shan abin sha da rana amma babu ramuwa babu ramuwa kuma babu ainihin kafara a kansu sai dai su tuba allah maɗaukakin sarki ya taimake mu alhamdulillah abin da ya sauka kenan daga karatun malam allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada rahama a gare shi Allah ya sa idan tamu ta zo mu cika da kyau da imani kar ku manta ku danna subscribe a channel ɗinmu mai suna mai da'awa islamic zone domin samun ingantattun shirye shiryen mu da zarar mun ɗora kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora mun gode